Kalangu, Haka take sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanan nasu. abokan hulɗar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa sun gudanar da wani rangadan gani da ido a cibiyar tattara bayanai da alƙaluma ta hukumar za ku ji ƙarin bayani. haka kuma a cikin labarinmu wato sektorin janar na kungiyar ɗaliban jami'in wannan ƙasa ta jihar sun yi kira a ranar jiya domin a kawo ƙarshen yajajen aiki na malaman jami'in gwamnatin nijar a cikin shirinmu na musamman kuma na can yau wakilanmu na studio kalangu da tamani sun mai da hankali kan yaƙi da bauta da ƙungiyar fararen hula suke yi a ƙasashen mali da nijar To yanzu ga labarin naku daki-daki a zaman taro karo na shida shugabannin kasashen kungiyar g Sahel eh, sun jaddada a ranar jiya a birnin Nouakchott na Mauritania na niyar su na kawo ƙarshen yawaitar hare-haren ta'addanci a cikin sanarwar ƙarshe a cewar shafin g Sahel. Dalilin haka kuma suka ƙara rubanya niyar su ta karfafa dangantaka wajen yaƙi da ta'addanci da kuma ƙara haɗin gwiwa dakarun ƙawance ta hanyar musanyar bayanai da ƙarfafa kayan aiki musamman ma ta sama bayan lalacewar tsaro a yankin sahel shugabannin kuma sun yi kira ga gamayar ƙasa da ƙasa da ta tallafawa ƙasashen nasu domin fuskantar matsalar karancin abinci in je wannan sanarwa ta ƙarshe. Hukumar Seni ta shirya wani rangadin gani da ido a ranar jiya a cibiyar tattara bayanai da alkalumma zuwa ga wato abokan hulɗar ta masu hannu da shuni waɗannan sun samu cikakken bayanai game da ayyukan rubuta masu zaɓe kan kirgam na zamani a Nijar da kuma 'yan Nijar da ke waje. omaru Saidi daraktan sashen kimiyya da takardun kirgam na zamani a cikin rahoton Zainabu Abdu. L'objectif visé ici abin da muka mayar wa hankali shine mu gwada musu cibiya da muke kula da alkaluma. Mu kwatanta musu tsarin zaɓe akan na'urar zamani. Mun ziyarci na'urar da muka shimfiɗa da ke amfani da tauraron ɗan adam sannan mun ziyarci cibiyar da muke kula da waɗansu matsaloli da muka yi la'akari da su a cikin rajista masu zaɓe mafi yawa waɗanda suka ruɓanya rajista ne ko mutane da yawa da suka yi rajista bisa kati ɗaya akan ruɓanya rajista doka ta ce na farko ne ake amfani da shi kuma wannan layi na tauraron ɗan adam yana turo mana da bayanai a cibiya babba kuma dukkanin waɗannan layoyi ne za mu yi yi aiki da su na aiki da alkaloma ga 'yan Nijar da suke kasashen waje domin nan babbar cibiya. Fasarar Mutare Muhammadu bayan jerin yajajen aiki na malaman jami'o'in gwamnatin Nijar saktorin kungiyoyin ɗaliban jama'a, sun yi taro a ranar jiya a birnin mai inda suka yi kira ga shugabannin Nijar wato shugaban Nijar da ya sa hannu domin kawo ƙarshen wannan rikici a cewar su Isufu Muhammadu ne kaɗai ke iya kawo ƙarshen wannan kisan jama'a. a Muhammadu Muktar Rashid Sakatare Janar na ɗaliban Jami'ar Maraɗi ta wartar a cikin rahoton Tanan Fude Ahmed. Mun haɗu kafin mu zo a nan yamai. Kowa a nasa ɓangare ya tattara ɗalibai sun saurari koke-koken ɗalibai. Sannan ne muka zo a nan yamai domin mu yi sanarwa ta haɗin gwiwa. Gani yadda al'amarin yake ci gaba da ƙazancewa ɗalibai sun ce ya dace shugaban ƙasa ya saka bakinsa saboda shine tabbacin kundin tsarin mulki kuma aya ta goma goma sha biyu ta yi magana na samun 'yancin karatu. Shi kadai ne yake iya kawo ƙarshen wannan dambarwa. Mun yi wa malamai shama'a kashedi. Abin da Sinex ta ce ta kawo ƙarshensa bai kamata ya shafe ɗalibai 'yan makaranta ba. Sake barkewar cutar sa'a a Agadas an gano wasu masu dauke da cutar a wasu asibitocin yankin. Mutane goma sha uku suka wannan cuta ta harba tar da daga cikinsu aka tabbatar da su a babban likitar goma a likitar dagmanet eh, an sake tura su domin kara zurfafa bincike karin hasken dokta rashida haruna shugaban likitar da'irar birnin agadas a cikin rahoton anise karim a travers ta hanyar alkaloman da muka tattara a satin farko na watan janairu har zuwa wannan sati asibitoci sun tantance mutane goma sha uku da ake tunanin sun kamu da cutar dusa inda a cikin mutane goma sha uku ukun mu aike da gwajin a babbar cibiya sun tabbatar muna da mutane tara a cikinsu sun tabbata cewa cutar dusa ce kuma dukkaninsu sun zo ne daga asibitin adar bisnet sannan a ranar 24 mun samu asibitin daga manet sun samu tantance mutane goma inda aka aike da gwajin don tabbatarwa kuma mafi yawa yare ne 'yan shekaru uku zuwa shekaru goma sha hudu fasarar mutare muhammadu wata al al'ada ko kuma tsoron mutane a gaya yankin doso al'ummomi ba su kai mambobin iyalinsu da suke da tabuwa ko kuma cutar kwakwalwa a kabano ko kuma likitar mahaukata da ke birnin domin a ɗauki nauyin nasu. indi wato mun kai la kwararre kan harkar likitar tabuwar kai kuma jami'in cibiyar na Allah wadda da wannan matsala a cikin rahoton Fadel Alu. Mutane ba su zuwa a duba su. Akalla ina duba wajen 'yan malati biyar ko shidda a cikin wata ɗaya. Wani bi bibai ma kaiwa shidda. Akwai su su 'yan malati ba su zuwa da ni. Saboda a lokacin da muka je dubiya cikin gari, mun gano mutane kusan saba'in masu fama da matsalar damuwa da ta farfadiya. Amma ba su zuwa likita. Sai dai in mun isko su a cikin ƙananan likitoci. A can cikin ƙananan likitocin ma akwai jami'an da muka yi ma horo domin su kula su su kuma gano irin wannan cutar. Ministan gine-gine ya kaddamar a ranar jiya a Maraɗi da ayyukan gina wata gada da wata hanyar kwalta mai tsawon kilomita biyu da ɗugu biyar kan hanyar da ke haɗa wannan birni da madarunfa wajen kan iyaka da Najeriya. A cewar Kadi Abdullahi gina wannan gada zai laƙume fiye da sefa miliyar biyu wani mafarkin da yake da fiye da shekaru hamsin ga al'ummomin wannan yankuna. Mustapha Minista Kadi Abdullahi a cikin rahoton Muhammad Maman. Wannan gadar fiye da shekaru hamsin ake zaman jiran ta. Sannan bayan gadar akwai hanya mai tazara kilomita biyu da rabi da za ta zo ta haɗe da gadar. Kuɗin bai tsaya kaɗai miliyar biyu da rabi ba, zai haura haka. Akwai raguwar tsarin hanyar maraɗi rumfa. sannan da kuma hanyar tsibiri gidan sori. Tsibiri gidan sori hanya ce da za mu yi ta jan gagari a cikin tsarin bankin duniya. Za a yi ta nan ba daɗewa ba, saboda an buɗe kwangila a satin da da ya gabata. Muna fatan hanyar maraɗi madarunfa da gadar za su kammala 31 ga watan Maris na 2020. Me yasa dajin Tirtumat wato yake da muhimmanci yake tattare da nauyin namun daji da kuma waɗanda suke da shirin ɓacewa ko kuma waɗanda ba su da yawa aƙalla dai ana da nauyin namun daji goma sha bakwai da kuma nauyin tsuntsaye ɗari da talatin da hudu. A cewar jami'in ONG Noe wannan gandun daji wani abin farin ciki ne ga Nijar kuma wani babban kalubale ga gamayyar ƙasa da ƙasa da kuma su yara yan gobe. Malam Abdullahi Haruna a cikin rahoton Mustapha Mamman Sani. wannan dajin gandu na tintuma dai shine gandu wanda yake da mahimmanci saboda ya kumshi dabbobi na sahara wanda yanzu babu inda ake ganin su an bacan ba kamar shine wannan babban eh, gazal wanda ake ce ma adax barewa ce babba hora akwai damisal sahara da babu ita yanzu a wuri rika da yawa an bacan ba akwai kuma wannan barewa da ake ce ma maina wadda ta ba sunanta ekip national kuma akwai meke akwai wannan barewa karama da ke ake yawan satata wanda take son taimako saboda mahalba sun mata over matsalar mu dai masu zuwa da moto da wanda suke za suna kwanna suna kama ke don magani kuma sai wa'anda suke zuwa su je libya kuma sai wa'anda suke aiki tare da masu tono man feta Gabatar da wasu mata biyar ga al'umma da shirya ranar 8 ga watan Maris wato ranar ƙasa da ƙasa ta mata shine makasudin wani baje koli mai taken mata masu wukake da galeri taiwado wato take da ke unguwar dar salam a nan ya mai ta shirya a cewar jasibo cambiano cewa da jas chris shugaban wannan baje koli mata a fannin zane-zane ana tauye su a cikin rahoton jallo maryama kenda cewa muke mata masu aikin kwalkwali kaɗai ne za mu gabatarwa cikin wanga baza kolin su mari gaziyande su aniye Agnes da Maryam na Burkina Faso da Fatisaini Mariko masu aikin kwalkwali 'yan ƙasar Nijar. Yawancin lokuta mata sukan kasance gehe daban ba a magana su sosai. Alhali ko akwai shahararrun masu yin aikin kwalkwali. Idan kuka diba za ku ganin kyaukyawan bugun tambarin kwalkwali da matan nan ke. Takwas ga Maris mai zuwa zan fara ne sati biyu kamin ranar zan fara gabatar da aikin mata don in kwatanta mata na iya nuna su kuma suna iya mamaye balbalin tawaido su baza kolinsu. Ma'udin shine mace dauke da alkalamin buga kwalkwali. Idan kuka dibi kyallan za ku ga albasa da aka aza bisa alkalami mai lakanta nuna mace na iya barin tukananta ta kama alkalami na buga kwalkwali. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Can so sai kuma mu na musamman duk da cewa yarjonin ƙasa da ƙasa sun haramta yin bauta. Bauta na ci gaba a yankin Sahel a Mali da Nijar a al'ada na ci gaba da kuma shafar wasu mutane amma kuma waɗannan ƙasashe biyu sun rataba hannu kan yarjejiyoyin da ke Allah wadai da bauta da kuma wasu nau'in cin zarafin ɗan adam. Ƙungiyoyin fararen hula na mai da hankali da yin kira ga gwamnatoci da su ƙara ba da himma wajen yaƙi da wannan al'ada. Wakilanmu Umar Waigwalo da kuma na tamani Sido tamani da kuma Hawa Usman da Balkisa Hamidu na Sido Kalangu sun haɗa mana wannan rahoto. A ƙasar Mali shari'a da ke tsakanin Madifili Kanute da Fasara Kuyate ta kasance tamkar nunin sa kaini ga wannan aiwatawar a ganin wasu dangance da al'amarin kungiyar ƙarfafa zaman lafiya ci gaba da samun ƙarfafa 'yancin ɗan adam mai laƙanin suna temedet na yawaita ayyukan wayar da kai manufar ita ce kawar da wannan aiwatawar a fuskar mahukunta na siyasa na galgajiya da masu bayun kansu jan hankalin na ta yawaita aikan. Shugabannin ƙungiyar na sa kira ga mahukunta na su sa hannu ga aiwatawar. Ibrahim Ag Idbaltanat, shugaban kungiyar Temedet, ya yi furuci kamar haka. Mun gudanar da ayyuka a yankin arewaci da kuma yankin kai. Mun fara ne da wayar da kawuna da faɗakarwa da baiwa ƙungiyoyi horo ko ya kasance waɗanda tabbatarwa ta shafa ko waɗanda suke da ikon ajiye bayi. A wani karon har da alkalai na ofishin ministan shari'a mun samu ta dalilin mu mun saki da yawan waɗanda abin ya shafa. A yau mun tabbatar mun sallame fiye da mutane da A ƙasar Nijar, ƙungiyar kare 'yancin ɗan Adam da samun ci gaba Timidiriya ta tsunduma ga ire-iren wa'annan ayyukan yau shekaru da dama, sai dai Shugaban nata na yin Allah wadai da rashin sa ta siyasa domin aiwata dokokin da ke hani ga wannan al'amari. Ga kalamun da Ali Buzu shugaban Timidiriya ya yi. Mun sha aikawa da yawan ƙorafe korafe da shawarwari don gwamnati ta aiwatar da doka. An yi ayyuka na jayo hankulan hukumomi na gargajiya da na bariki, amma sai dai abin yana da matuƙar mahimmanci dokokin da ke da alaƙa da bauta aiwatar da su. Ƙasashen yankin Sahel da dama na fuskantar wannan al'amari na bauta, amma cikin wasu garuruwan an wasu bayun na neman samun yauci to wasu na lamunta ga zaman cikin bautar kan sa hurumin cewa wai abu ne na al'ada. ta gaida gungun muhammadu da muntar muhammadu duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio kalangu a huta lafiya. studio kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.